muna 29 ga watan ramadana wato ko kuma eh to 29 amma ya ƙare muna 29 ga watan ramadana wata na tara daga cikin watannin musulunci hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar yau wannan dare Allah ya kaddari watan Ramadana ya kare kuma mun shigo cikin watan Shawwal mun shigo cikin sabon wata da wani dalili na ce haka bisa ga karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya karantar da duniya baki ɗaya cewa sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi wannan shine hadisin bukhari da muslim ku yi azumi kawai saboda ganin wata sannan ku aje azumi ku sha ruwa saboda ganin wata to idan ganin wata ya tabbata to watan da ya gabace shi ya ƙare kenan saboda haka ganin watan shawwal ya tabbata a yau don haka watan ramadana ya ƙare na wannan shekara me dalili abinda annabi ya ambata ya tabbata gani annabi ya ambata ina ganin kowa ya san da haka ma'ana ba haihuwar wata annabi ya ambata ba kun taba jin haihuwar wata ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kun taba ganin wani hadisi da annabi ya magana haihuwar wata kun taba ganin wata aya ta alkur'ani da ta yi magana haihuwar wata to in ma akwai haihuwar to mu dai qur'ani bai magana magana haihuwa ba kuma hadisi bai muna ba to wanda hadisi yayi muna magana da qur'ani shi za mu bi ko ko wanda qur'ani da hadisi bai san da shi ba to wanda annabi ya magana shine gani kuma gani wa ta ido sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi to wannan ganin ta tabbata saboda haka kuma mu musulmi wajibinmu ne tilas ne mu yi ma shugaban halittu da'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ko kaki ko kaso shine aka aiko da wannan addini babu wani wanda adda wata abincewa wani abincewa in ba shi ba duk wanda zai wata magana sai dai ce annabi ya ce shi sa malaman sunna suke cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfan mm. abinda ake ce mai ilimi Allah ya ce manzon Allah ya ce to su a ilimi sahabban annabi sun ce to game da tabbatar da wata zancen Allah da na manzon Allah da magana sahabban annabi tana na akan cewa abinda ka tabbatar da wata shine gani ne da ido abu na biyu wanda ke tabbatar da wata shine karewa watan da ya gabace shi ya cika 30 hmm. in har ba a gane shi da 29 ba in ko aka gane shi 29 to babu magana 30 magana 30 karantarwar shedan na iblis so ya aza muku ku yi talatin rayuwar manzon Allah kaf babu inda annabi ya taba azumi talatin in akwai makaryacin da ya taba ganin hadisi annabi ya talatin ya kawo muna ga dai annabi bai talatin amma ba mun ce ba a talatin ba amma akwai sharaɗin yin talatin sai in ba a gane shi ba ishirin da tara abinda annabi ya ce kenan to kun gani alhamdulillah mu ba mu hurci abin da Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah mun samu bayanai game da ganin wata wurare da yawa amma za mu ba ku wanda binciken mu ya kai ƙarshe game da shi kuma mun ka tabbatar da shi har nan cikin Najeriya akwai wurare amma wanda mu don kun san da cewa matsala addini dole a bincike ba wai haka nan kawai da an ce muna an ga wata wuri kaza mu zo mu faɗa muku an ga wata wuri kaza ba idan muka yi haka nan ba mu yi adalci ba kuma ba addini muke so ya ci gaba ba to mun yi bincike wanda duk mai adalci zai da binciken a ƙasar Nijar jamhuriyar Nijar an ga wata eh, jihohi guda shidda kun san Nijar tana da jihohi guda takwas ko to jiha shidda an ka ga wata cikin Nijar kuma sannan mallaman musulunci na Nijar zaman da sun kai yana nan ana yadawa kun san su ba wuru-wuru suka yi ba mallamai aka zaunar da su to mallaman Nijar na musulunci sun zauna mun ga zaman mun ga bidiyo na zaman sun yi matsaya sun yi ittifaki ga cewa sun yarda da ganin watan waɗannan jihohin na Nijar guda shidda sun yi bincike iyakar bincike kuma sun yarda da shi saboda haka a hukumance a gwamnatance Nijar sun tsayar da ranar talata ita ce ranar sallah karama a musulunce muna da dama mu yi aiki da ganin Nijar ko ba mu da dama bambanci ga musulunci akwai inda Allah ya bambanta Najeriya da Nijar ko annabi sun bambanta in ana aiki da ganin Saudiya misa ba aiki da ganin Nijar wa bambanta su da nisan da akwai tsakaninmu da Saudiya akwai shi tsakaninmu da Nijar tsakanin hidikwatan Nijar hidikwata ta ainihin Yamai kun san cewa maiduguri ta yi kusan lunka ta biyu da nisa daga nan sokoto in dai ana karɓar ganin wata maiduguri misa ba a karɓar na nijar na yamai kuma cewa ba a karɓa wannan ba daga allah aka samu ba daga annabi ba muna faɗa muku muna gayyata muna cigiya muna roƙo wani addada na ayar ƙur'ani ko hadisi hadisi Najeriya ba a aiki da ganin Nijar don Allah ya zo mu zauna da shi. Neman ce in ya ce ba a yi ƙarya ce. Saboda haka mu bisa ga wannan mu mun gamsu. ‘Yan mu musulmi na Nijar mun gamsu da abin da suka yi. Malaman musulunci na Nijar mun gamsu da abin da sun kai sun tabbata sun tantance ganin wata kuma sun yarda. Kuma a gwamnatance Nijar gobe ne za su yi sallah. saboda haka mu ko a nan Najeriya ba mun ce kowa ya yi ba amma mu ba mu iya wa annabi karan tsaye ba mu iya hadisin annabi karan tsaye don haka mun yarda da abin da annabi yake su mu li ru'yati wa abdu li ru'yati ganin Nijar ru'ya ce ko ba ru'ya ba duk duniya ya an samu ru'ya ta san ba ko ina duniya Allah guda ce saboda haka ru'yar Nijar ta wadatar da mu kuma mun gamsu da ita wanda bai gamsu da ita ba mu ce dole sai yayi ba don haka mu kan ba mu da hujja yin azumi gobe kuma muna shaida muku wallahi kai yi azumi gobe in dai ya san da wata ya kare wallahi wahala ban rayi zai yi da yunwa da kisa ba azumi wanda aka samu lada ba azumi ne da za a samu zunubi don azumi ranar sallah haram ne saboda haka muna shaida muku mu kam gobe insha Allah azumi dai mun kare daga yau wanda Allah ya ce mu to mun yi kuma ba mu ƙara ma kowa azumi ko da na awa guda ba na ne guda ko awa guda ba mu kara. saboda haka mun kai bakin inda Allah ya ce ai da annabi kuma mun tsaya nan wajibi ne tsayawa inda Allah ya tsaitar da ku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani Duk ku ci gaba da Allah da manzon Allah ka shaidi Allah ya muna fa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli to in har Allah ya tsada da mu nan muka ƙara gaba annabi ya tsaye da mu nan muka ƙara gaba kun ga ainihin mun mun saba ma abinda alqur'ani yace mun saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma abinda ake ce ma bid'a duk abinda ba a samu asalin shi Qur'ani da hadisi ba don haka azumi a gobe bid'a ne dan bid'a kake in kai azumi gobe dan bid'a ne kai Ɗan wahala a sunanka in an gane ka a ce ma barka da wahala wanda duk ya azumi gobe ka ce mai barka da wahala wahala ta yake ba ba addini yake ba don ko addini in dai ibada ce tauqifiyya ce Ya amma na tauqifiyya sai yadda Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ba a ishtihadi ga duk abin da ya shahi ibada to rukuni ibada azumi rukuni na daga cikin rukunin musulunci guda biyar cikin ibada za a ba shi ko cikin mu'amala cikin ibada kuma babban ibada rukuni ɗaya daga cikin rukunin musulunci don haka babu mashiga kowa ga azumi in Allah ya ce a tsaya nan to na aka tsayawa in dai shi ake bauta ma in shi ake bauta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ka kirkiro wani abu babu shi cikin addinin mutu an maida mai ya wahala banza hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin aisha bukhari da muslim don haka ba a yi ma kowa da'a ga safa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. akwai bayani mai kyau yana hitowa daga bakin mutane da malamai da ma waɗanda ba malamai ba cewa yin ɗa'a ga shugabanni wajibi ne babu mai musu haka don Allah ne ya faɗa da kai ne ya ayyu hallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul hallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ba fahimta na zata ma تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تأويلا yanzu game da abin da ya a'a ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta ishe mu don haka babu musulmin da ka musuncewa ba a yi shugabanni da tunda qur'ani ya ce ai ya ayyuhallazina amanu ya fara imani atiyu Allah kai ma Allah da'a wa atiyu Rasul kai ma Allah da'a wa ulil amri minkum wannan wani irin wani irin ilimi ne aka sanan a ko dibi bambancin atiyu Laha da wa a atiyu Rasula da kuma wa ulil amri minkum ya bambancin su nan ba a maimaita fi'ili ba don a nuna su ulil amri ba su da tasu da'a mustaqilla mai zaman kanta mm. sai in sun yi umarnin da ya yi daidai da alqur'ani da hadisi sannan aka musu da'a don haka aka kawo wawan wawun adafi kawai wa ulil amri minkum ba ce wa atiu ulil amri minkum ba amma da'an manzon Allah ko Qur'ani bai zo da abu ba in manzon Allah ya ce ai dole ne a bi. Mm-hmm. yadda aka bin Qur'ani haka aka bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma ba haka aka bin ulul amri ba su ulul amri sai magana su ta yi daidai da littafin Allah da sunnan annabi sannan za a yi musu da'a sai Allah ya ce fa in tunaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuka samu jaya ga wani abu yanzu muna da jayayya game da matsalar wata ko ba mu da ita to me ya kamata mu yi farko duhu ila Allah ku mai da shi wurin wa wurin Allah wa rasuli farduhu ila Allah wa rasuli ku mai da ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ku duba ha ba a ce nan kuma ba ku ulil amr minkum ba mm-hmm. dan ana jayayya al'amarin addini babu wani ya ce sai dai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen da'a ayi ma Allah da'a a yi manzo Allah da shugabanni a yi musu da'a in magana su ta saba ma Qur'ani da hadisi ba amma wajen jayayya ana son a tabbatar da gaskiya magana wa za a kawo magana Allah qala Allahu qala rasulu Allah ya ce manzo Allah ya ce ita dai ka shiga amma duk wani abu da zaka kawo duk wani mallami da zaka kawo ka ce ya ce ko wani shugaba ko wani basarake sai mu ce la mahalla lahu min al bai da mashiga bai da wuri bai da bagire anan sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi in kuna imani da Allah ba wal yawmil akhir dainan lahira to ku yi haka dalika hmm. khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi ne mahi alkhairi kuma shi ne mafi kyawun bayani bisa ga wannan yan uwa annabi sallallahu alaihi sallam, shi kuma sai ya ce as-sam'u wa ta'atu haqqun wajibun idza umira bi da'atillah wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a saurarawa da da'a Haƙƙin wajibin haƙƙi ne ainihin wanda yake wajibi ko ko alal mar'il muslimi sam wa ta bisa ga sabanin lafuzza akwai wajibi akan mutum wanda an musulmi ya zan yana saurarawa kuma na yin ma'ana ga shugabanni da shugabanni a saurara a yi musu da amma yaushe idan an kai horo da a yi Allah da fa iza umira bi ma'asiyatin فلا سمع ولا طاعة فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة yanzu an gane ko ba gane ba fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a in an kai horo da saba ma Allah su shugabanni suka ce ai wani abu da ya saba ma Allah to gaba ɗaya fala sam'a ko sauraren su ba yi ba a saurarawa wala ta'a kuma ba a yi musu da'a ba a yi musu biyayya tawaye aka yi musu duk shugaban da ya yi umarni da abin da ya saba Qur'ani da hadisi tawaye aka mishi Allah annabi yake ya mai tawaye wannan wajibi ne to tun da dai annabi ya ce in an kai horo da saba ma Allah ba saurara ba na, to ina tambaya kushin in an ka ce an ga watan azumi wanda ya sha ruwa ga azumi ya cikin Ramadan saba ma Allah ya ko da'a yi ma Allah sannan ya aka ce an ga watan sallah azumi ya ƙare to wanda ya ci gaba da azumi saba ma Allah ya ko da'a ya ma Allah don haka ya an ce an ga watan azumi kowa ba a saurare ku yi azumi ga ku jira kowa magana banza ta malamai sai sarki ya yadda. sarki wa sai ya yadda. in ji wa ina qur'ani ina aya ko hadisi cewa sai sarki ya yadda. ina kuka samu malaman fada ne ke wannan magana yan fada ne malaman fada ne yan abisarki a jami'a su ne ka wannan fada amma in ka yi ƙarya kamar musailamatul kaza ba ka iya hitowa da wani hadisi ko wata aya ko kuma magana wani sahabi wanda aka ce in annabi ya ce in an ka ga wata to ba a azumi sai in sarki ya faɗi sai sarki ya izini wato abin da sun ba su gane ba da sanarwar sarki da izinin sarki daban suke sanarwa sanarwa ce shi ko izini izini na to ana aiki da sanarwar sarki iya faɗi a ɗauki azumi amma ba a jiran izini shi kamar lokacin sallah yi hmm. akwai wanda aka jira cewa sai ya yarda lokacin sallah ba a jiran kowa ladin ya yi kiran sallah ko gaye liman ya hito ko gaye hito dole dai a yi sallah idan to haka nan yadda kuka sa haka haka azumi yake ko sarki ya faɗi ko gai ya faɗi dole a yi azumi in ya faɗi ya yi abin da ya kamata ya in bai faɗi ba to sai a hita batun shi a yi azumi don ba shi aka wa ba kuma ba shi ka biya ba annabi da kai ne hadisul ya yace azumi fa li wa ana ajazi bihi azumi ne ba sarki ake ba na Allah ne in ji Allah wa ana ajazi bihi kuma ni ka biyan shi to in wani ya ce a ah, babu ruwanka wanda an ka ce kai kai babu ruwanka mun za a tambaya wallahi ƙarya ka kai kowa sai an tambaye shi addinin shi ba a tambaya kowa addinin wani kai za a tambaya haka ce wai wai wai wai wai wai abin abin a bari a tambaye mu to wani matsayi gare ka wurin Allah wanda ka ce za ka kare mutane wani matsayi gare ka saboda haka yan uwa musulmi a takaice abin da so in bayyana maku cewa gobe rana sallar idi ce kuma gobe ne ɗai ga watan shawwal gobe ɗai ga watan shawwal ba cikin ramadana yake ba wanda ya azunce shi da nuhin ramadana ɗan bid'a ne kuma ko ba da nuhin ramadana ba bai halitta ka azunci watan eh, eh, ranar idi ba don ko shittu shawalin za kai dole sai ka bari ainihin ranar idin na ce sannan ka fara saboda haka da kun ga mutum gobe yana azumi to ku tabbatar da cewa shi dan wahala ne kuma shi dan bid'a ne ku ce sannu da wahala eh sannu da kisa yaya aka ce da kisa ko da ba su da ta kisa ko to wanga ita kisa ta hakika ne kuma in ba ai hattara ba ba mun ce addu'a muka musu Allah sa ai ba to amma in ba su yi hatara ba Allah na iya gwangwada musu rana su kai azumi ba ba mai musu addu'a ga haka ba mu ce Allah ya sa haka ba amma Allah na yi musu haka kun san wata shekara da an samu abin an samu matsala ranar idi din nan ranar idi din nan sun kai ne da azumi kowa ko da ya kai azumi fa ya wahala zuciya ga baki da kama mutum magana hana ɗaya zai taso ma da an da ya ganin kana sha ruwa to magana koyewa ka sha ruwa ba ta taso ba ku sha ruwan ku bayyane ku shiga cikin kasuwa kuna cin abincin ku ko ina ku ci abincin ku a ɗaya duk inda kuka ku ci abincin ku ba ku ɓoye ba a ɓoye addini ba a ɓoyewa ku hito ga fili wanda adda wani abincewa to ga mu a isko mu ai magana da ku mu muka ce a yi don a bi annabi mu muka ce a yi don a bi annabi in kana da magana to mu za ka taso ma amma mu ban mu ce ba cewa wai in Allah zai tambaya mu zai tambaya a'a tabbas dai mun aza ku bisa ga hadisin manzon Allah don haka duk wanda adda wata magana to yayi magana da mu wannan ita ce magana kawai sannan wasu abin da suke cewa a'a wallahi sun luko ba su a sarki da'a ba su son sarki wallahi babu wata ƙeya tsakanin mu da sarki illa dai duk wanda ya gwada gaba ta da annabi mu ko za mu yi gaba da shi fakke annabi za mu shi fakke annabi muna tare da shi duk wanda yake ko don ba wanda ya isa ya kashe mu ko ya raya mu ko ya ciyar da mu ko ya azurta mu duk al'amuran mu hannun Allah suke saboda haka duk abin da kaka iyawa in dai akan wannan addini na inda suna annabi da to wallahi duk abin da kaka iyawa faqad ma anta qabil innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya iya kaka duniya kawai kuma sai Allah ya baka nasara kake yi saboda haka ba mu baka hankuri ba duk wata barazana da za ka yi a je wata masarautar gargajiya a zauna da malaman fada ya za a taso da mutanen da ba a kyale su haka ai bai kamata a kyale su ba to duk abin da kaka iyawa kai in dai bin sunna annabi shi zai sa kai faɗa da mu ba ka hankuri ba ko ba mu ba hankuri ba mun bi annabi mun bar ka in ka bi annabi za mu bi ka saboda haka wannan ita ce kan ta gare gaskiya ba abin kowa da saba ma Allah da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ba a yi biyayya kowa saboda haka duniya ta tabbatar da wannan kuma mu duniya muka kai duk malaman duniya duk wanda ka ganin ba daidai muke ba ba wai Najeriya ko Sokoto ba duk duniya wanda ka ganin mu ba daidai ba ya zaura a zaura da mu wallahi muna shirye muna shirye muna shirye mu kare wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban kowa muna shirye mu kare ta ai ba da banza muke waɗi ba mun san dalilai masu ƙarfi waɗanda a gare mu in kadda mutum ya ce a taho a yi jahijiya bisa ga karshen dutse ke. duk wanda ka ya ce a taho to hujjoji ya zaba bisa gare su in ko ana gardama to a gwada a gwada mu a gani mai da hujjoji ko ba mu da a zo a gwada mu saboda haka kuma wallahi wannan karantarwa da kuke gani wallahi insha Allah gidan kuwa su ta shiga gidan sarkin gargajiya sai ta shiga har mata ne sai sun sha ruwa bai sha ba hakkiya ne sai sun sha ruwa bai sha ba kana nan kana azumi kana wahala ka shiga gida matarka ta ci abincin ta ta shahe baki ta yi maka dariya in ka hida kafin an wahala kake saboda haka roƙon Allah ya ba mu nasara a cikin wannan al'amari Allah ya azamu a kan sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan idi kuna ji kun san dai idin da wuri ake yi saboda haka gobe a hito da wuri wurin idi nan masallaci za mu yi idi kamar da aka saba nan masallaci insha Allah nan za mu yi idi kamar da aka saba yi za mutane su hito da wuri ba mu ce muku karfe kaza kan za a yi amma dai ku hito da wuri alhamdulillah ina fatar Allah ya gafarta muna ya daidaita mu da duk abin da asuraba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa subhanaka la eh, eh, subhanaka allahumma eh,